Duba masu na ƙofar gaba madam babba na ƙofar gabas. Buge ƙasa kaza na ƙasa. madam babba na ƙofar gaba Fidda shidda ka ɗauke uku. madam babba na ƙofar gaba Idan ka haɗa su sun zama tara. Malam Kowa aka gani cikin taradin nan ya yi sha'ani na yi shi taruwa. Malam baba na kowa gaba. Ya sha shagali na yi shi taruwa. Malam baba na kowa gaba. malam na ga kana yin yaushi je ka babba ya duba maka malam babba na gobar gawar ya zana ƙasa ya duba maka malam babba na gobar gawar idan ya zana ƙasa ya duba maka ya ɗaga kai ya shaida maka ga kamar da shi ne akai malam baba na kofar gabar abin kaga kamar da shi ne akai malam baba na kofar gabar wai na ji malamai suna faɗin kaɗaita da mace wai ba shi kyau mata in ba ta ka bace ban da babba kofar gabas. Malam babba na kofar gabas. Kaɗaice da su na kofar gabas. Malam babba na kofar gabas. Da ɗaiɗai da ɗaiɗai a duba masu. Malam babba na kofar gabas. Yiwuwar kawo su na kofar gabas. Malam babba na kofar gabas. Ni ka kaɗaice da ita ka duba mata. Wakawo ta na kofar gabas. Malam babba na kofar gabas. Babba kofar gabas. Malam babba na kofar gaba. Babban malami na kofar gaba. Malam babba na kofar gaba. Babban malami na kofar gaba. Malam babba na kofar gaba. Abin ya ce mu maza babba ya duba mana. Malam babba na kofar gaba. In abin mu ya muke mu maza babba ya duba mana. Malam babba ko kofar gaba. Na jagun babba na kofar Baba a duba mani ina taurarin nan suka laɓe. Malam baba na ƙofar gaba. Ya ja ƙasa ya zana mani. Malam baba, na ƙofar gaba. Ya sake ya ja ƙasa ya zana mani. Malam baba, na ƙofar gaba. Ya ce mani taurari suna arewa shatan yalbar laɓe kai kudu. Malam baba, na ƙofar gaba. Yan yara kun ji mu taruwa. Malam baba, na ƙofar gaba. Yara tun da mun yi to taruwa. malam babba na kofar gabar babba kofar gabar malam babba na gabar